a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallon mu mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duna na birkin sambo wanda muka saba kawo muku masana akan Dr. Alhaji Mamman Shata ɗaya daga cikin sha'irai waɗanda Allah Ubangiji ya azurta a ƙasar Hausa wanda ake wa kirari duna baka yi a ce ba daɗi sai dai in mutum ya baya so kamar yadda shugabannin wannan gida abdullahi bakoji adamu da ashir shehu kacako suke tiritirin ɗawainiya da wannan shiri don haka a tare da ni muna tare da sadiq da gidan ashana fagi masu kallon mu salamu alaikum to mai kallon mu sunana nake da baban fati kuma yau mun karɓi bakuncin alhaji kabir abdulaziz kazauri ɗaya daga cikin waɗanda suka hidimanta wa shata lokacin da dr alhaji mamman shata yake da rai wanda in zai baka labarin dr alhaji mamman shata ko sha'anin da ya ɗaure wa mai kallo kai ko abin da ya shafi waka ko mu'amalarsu da mutane ko mu'amalarsu ta harkokin kasuwanci da noma inda dai aka san dr alhaji mamman shata a kai to kabiru kazauri yana ɗaya daga cikin waɗanda za su habarta mana irin halayyar dr alhaji mamman shata kuma zan yi farin ciki musamman inda buka bi shi a hankali a hankali za mu ji inda shata yi wa na tsanyawa asp audu kirari mai ankwa za mu ji dalilin da shata in ya faɗi wasu maganganu a rediyo ko a talabijin in ka bi za ka iske maganan nan tana neman fassara alhaji kabiru abdulaziz ka zaure mune maka barkar sau maka ina aji kabiru ga waɗanda ba su san ka ba za mu so mu ji yadda ka fara haɗuwa da dr alhaji mamman shata har kuma ya kasance cewar rikete zo to salamu alaikum jama'a wato farko dai ni na san shata ko kuma shi ya san ni tun 1978 domin duk wanda yake a ƙasar hausa dama da inda dan arewa ne kai mm. ai ka san shi ko baka san shi ba ka san waƙoƙin shi mm. kamar da inda tsanga yake faɗa ce ka san ya ce ko yaro na goya ya san kura in baka san jikin ba ka san kukan mm. to sha ta an san shi dama to amma ni dai wannan lokaci ya zo ka zo biki bikin wa bikin wani yayana ana cewa mai lawan dan goma to yaya aure saboda haka ana ture-ture shi ne waƙa da yake cewa dan goma jikan sadaukin Allah to ba lokacin ya lokacin ya yi ta ne daga baya wanda ya fara yana a'i matan lawan dan goma to to to lokacin ya aure mm. to ana ture-turen ganin sa mm. ni ma ina ciki sai ya sa wanda cikin yaran sa ya ce a kamo na a kawo na gaban sa mm. to tun da aka kawo na gaban sa har tun daga wani lokaci har gari ya waye aka kiran sallah asuba ya tashi kuma kaga dole ka ga mutum wanda a cikin jama'a ya dauko ka ya ce a kawo ka kusa da shi mm. to ai dole ka ji kaunar ta karu da wanda kake mai da to daga nan ne kuma abu yayi nisa na ji yana daura dai ko a nan Kano kusa da inda zan iya zuwa in na ji wani kasataccen biki wanda na san zai zai zo to sai in je tun ma sai dai in je in yi wasa kuma in tashi mm. tun da ban da ikon da zan je gunshi tunda sabon bai kai ba tukun a lokacin yawa a lokacin kana dan kimanin shekaru nawa a lokacin da ina secondary a jibi a wannan lokacin kana secondary a jibi sosai ba to gudun karatu kenan zan ce ko kuwa kirinki ne kuruciya a'a ba gudun karatu mun makaranta aya ka zaure na yi ta mm. kuma aka zaure yake ya zo bikin mm. kaga a lokacin kamar an yi hutu ne mm. aka yi bikin to kuma tunda kamar sallah gane in ta zo kaga eh, sai mu ji labarin na san zai zo to sai in tafi sallah gani idan na a daura kenan mm. to idan ya je yana wasa tunda jama'a ta yi yawa wani lokacin ma daga nesa muke hango shi amma dai sai mu ji daɗi mm. mun gan shi to kuma in ya tashi sai mu bi shi yana mota mu kuma muna ƙasa muna bin sa kuna bin motar a muna bin mota a baya mm. ni da wani aboki na kuma ya san kuna bin sa bai sani ba to bai sani ba sai mu je gidan kofar gidansa to ba mu da iko idan mu shiga gidan amma nan za mu yi mu ga ya fito ya koma ya fito ya koma har dare mu koma ka zaure to Alhaji biru eh a ka zo da ka fara sanin dr alhaji mai shata ya san ka to daman wannan zuwan ka zaure shine zuwan fari ko ko daman yakan zo yakan zo tun ina karami yakan zo tun ma karfi na bai kai ba ina ji sai dai daga gida ina ji makokin sa ban isa in zo ba har na fara zuwa amma dai a wannan shine wanda na yi turo turon da har ya ga ya kamata ya sa a kawo ni a kawo ni da wakar lawan dan goma da ka faɗa eh da wakar sarkin kazaure ira na andu mm. da kuma wakar an dukkanin wakili mm, mm. to wacce ce ta girma wata ai ta sarkin kazaure ta andi ta girma ta sarkin kazaure to shi andi ya suke da sarkin kazaure wasu su da kanan kanansa ne kanan sarki ne sarki bayan wasu dewan su da lokacin da andi yana hakimi cikin gari kenan andi bai taɓa yin hakimi ba sai daga baya eh. lokacin ma ya kusa rasuwa aka mai dan isan kazaure to bai ma jima da dan isan ba Allah mai rasuwa to shi ai sarkin ka zaure na an mm. lokacin yana runu ko mm. yana roni yana hakimci yana galadima yana galadima to a lokacin shatan har yake bin sa ko iyakacin sa kaza ah, har roni yake bin sa ai yana wan bai farko mm. ya bashi yana wan bai sai zo ka zo sai tara an mai galadima an mai galadima so da ka shi ne ma yake faɗa mutanen ka zaure ya kuka ɗau mutumin kirki ko ka tura ka tura kawai sai kuma roƙin shi ai nasara yaje eh haka yace nasara yaje eh, to kaga gaba yana eh, haƙi yana eh. wanda bai amiri shi ma nasarawar e. wato ci gaba ci gaba yayi jama'a ce a kalamance ita ai nasarawa yi mm, to sai bi shi daga nan daga roni kuma kaga mm. sai ya wuce sai in gawa ta damba kuma sai ya muna cikin ka zore muka kun muka hantsi ya aka ƙara samun gurin ita cikin cikin dare muka dau mota muka zace zinta yawa muka zace zinta eh kaga rikicin duniya bai hana rabo kuma haka Allah ya ka to a lokacin yana kan hanya ta zuwa zandar din ana aka ba da sanarwa cewa an mai sarkin kasar a bayan ya da labari ne yake badawa inda wasu abubuwa mm. suna hana rabo mm. to da bai yi ba shi sarki da bai zama sarki da bai zama sarki ba to saboda haka abu in Allah ya maka ai kaga dan haka sha take cewa da aka ce eh, wai kai ana ganin ana cewa ko malami ne babanka ko kai malami ne mm. sai ya ce a'a su mutane ba san halan Allah ba shi Allah in ya baka babu ruwan shi duk abin da kake ka je ka yi shi ya san zaka same shi gaskiya so da haka ya ce in Allah ya kwaranta mutum eh. ko wace magana sai a dauko sai a yaba maka sai a dora sai a dora maka dora maka kuma eh, sai ya dauka yace yanzu kaga haka sindan wani sai mutum sai a ce ni ne na kashe shi in shata in shata mm. to kaga irin wannan yace ni su sun yi da ni ke kashewa mm. ni kuma din ni ban yi da ni ke kashewa da na yi da ni ke kashewa din da na yi iyaka ta mm. to shata ya bada misali yawa irin wannan abubuwan da eh, ana faɗa ya ce za ka kawai ana zaune kaje an ce mawaki ya mutu kaje an ce ai shata ne ai ya sai wata in takarda da shata ya mutu ya ce to su sun yadda da hakan ni ke kashewa ni ko ban yadda ni ke kashewa ba da na yadda ni ne ke kashewar to ni da na je iyaka ta wato dai karan kamar yadda aka samu rashin fahimta sabani eh. rasuwar mammalo shata bayan kaga sun yi wata ittan garda eh. eh, kuma yace da ana zuwa lahira a dawo ya gaya mu shata ce zaka da ana zuwa lahira a dawo in ka ce mammalo mi ne shi ba zai faɗi ba ba zai faɗa maka shi mammalo ne ka tambaye shi kace eh, ya alaji mamman sha kai ba bai sani ba bari faɗa ba mm. yace ni ya ake wa laifin mm. amma kafin yi magana kuma sai a tafi mm. ai ta sai a tudu magana dora magana ta magana eh to kuma da mun tunda yace ina da makiya wanda abinda suke so kenan eh. to me kun a baka hakuri a sai a ta zuga ka sai a ta zuga ka wato shi eh. shata dai hakan nan yakan bigi kirji ya zo ka zaure ba sai lalle bikin wani mai kuɗi ba yanzu kaga akwai lokacin da ina zaune sai wani yaro zo mini ce labai na ga shata ya zo shata yana ina ya ce yana damba dam a dawa a dawa na ce ka tabbatar shata ne ya ce ina tabbatar wace irin mota ce ce marsandi ce za ka iya laƙin lambar ta ce na sani mene lambar da ya ce mun kn 28gw lambar motar shata ita ce wadda ɗan kabai fara bashi mota a duniya so da haka lokacin keke na hau a lokacin keke da rana gadi gadi na tafi to ga wanda bai san damba damba daidai na yake ita can ke hanyar roni to hanyar rodin take mm. saboda haka na kama na hau yanke ma ni ba ta kwalta na ba mm, kai ratsai dai ratsai na fita dawa mm. na tafi na je na samu mutane suna zaune a gindin motar guda biyu fulani mm-hmm. na ce da Allah ina mai motar nan suka ce ya ce da shi ne shata mu dai wajen karfe hudu na asuba muka zo wurin nan amma kaga yanzu gashi an yi sallah azhar tun da shiga ciki bai dawo mu ko ba mu ba su ba su tafi shi kuma sha ta bai fito daga cikin daga inda shiga to mm. da haka nake bi nake bi ina tafiya cikin daji wani kwari ne haka mm. can sai na hango shi sai kabiri ne ce ya ce kada ka zo wurin nan kaka zo to da na yi yunkurin an je din mm. sai mun rantsuwa ce in ka fa wallahi zaka mutu sai ka sai ka wannan cewa da zan mutunta da taka burki shi <laughs> ko da ban kana tsoron ina ina tsoron ta sai dai in ta zo dole ta same ni ba da zai yawa saboda haka da ya taho ya zo same ni eh. ya farmara a jikin shi haka a lokacin eh ya tsora sai ya ce mini maciji ne can na tare a rami da na biyo shi shiga rami to kuma na saka hannuna na kasa na kamo shi amma ban da karfin da zan janyo shi fito shi mijin ya rike kasa ya rike kasa shi kuma shi ta bai da karfin da zan karfin da zan iya janyo shi ka ko baka ce mijin taimaka maka ah, ba zan iya ba haka yanzu <laughs> eh, eh. yanzu na sa duwatsu na rufe kofar cikin bidai da nan gudin da yake akan kashe shi to in na rufe yanzu yunwa ta kashe shi in ya rufe mutum in bai kamo ba kaga bai kamo ba in bai eh, kamo ba ai kaga na shi din da zai fita to mm. yunwa za ta kashe shi to sai ake yi eh, to da sai na ce ranka dai akwai fulani ba suna nan a gindin mota ka mutum biyu sun ce da Allah ka fito ka taimake su suna so tafiya tun asuba kuke kuma ba abincin safe ga rana ba ruwa da za su kurba ma abinci da ruwa a wurin to to amma a wani dam ne eh. saboda haka abinci dai babu ba abinci eh sai ci barayi ne da dauko da shi ranka barayi sai ci barayi ne da dauko su a wani gari fago eh na ta can hanyar eh hanyar daula mm. to sata ce nike so su yi min har yanzu sun kasa yin sata sun shi ran kaɗe tunda ba su yi ba sai a gyale sai ce a sai muka tafi gindin mota da muka je sai ya ɗauko mukulli ya bani sai ce mu buɗe buɗin motarsa bayan mota shi na buɗe sai ce za ka katon akwati irin na karfe ne makaranta da ake da na hmm, wasa da masu zai a daka sai ce ɗauko ta dan ɗauko ta yi ita ma akwai kwaɗo ya buɗe duk yan naira ashirin ɗin ne gaba ɗaya lokacin ba babban kuɗi sai ita shi ne bandir bandir ya ce kun gani suka ce sun gani ya ce to me da nan farmar din ma akwai aljihu sai ya daga ita ma ce kun ma kudi ne suka ce eh yace to satin nake so ku suka ce ranka mu yace wallahi ku ne to da karshe dai mm. ya zazzage su kuma ne ne ya ba su wani abin ce wallahi ko kowa zai ba su da daure sun da eh, yi saboda haka mm. ya ce ku tafi suka tafi sai ke su a eh, sai su ke su ka gani bai sa musu igiya ba amma dai ya ke su da baki sun da baki sun tafi to kuma da yara fulani suna ta kiwo saboda a daji ne ai rigage ne wurin eh. sai ce suka zagaye shi a lokacin ma sai dauko akwai wani speaker da radio a wata sai dauko kasat nan kabo sai sa waka jarman kano waka jarman kano na gode wa dan kabo mamman sai suka zagaye wa yake san shata a cikin ku sai suka daga hannu ina wanda ba su san shata to wanda suka da yace ina masu san shata suka daga hannu su kaga wa'ancan da ba su daga ba kaga ba su so mm. so da ka sai a lokacin sai dauko naira 20 20 duk sai ba su su kuma wanda suka daga hannu ku tafi barayi ku ba bai ba su kokko haka yake kore su su wanda suke daga hannu sai ba hakurin su kuma wanda suke son wata yayi dai halin nasa ya halin nasa to kai ka tambaye shi hikimar yana wallahi ban tambaye shi ba ban tambaye shi ba to kana ba mu mm. labarin aran gama shata da waɗannan mutane guda biyu eh. bayan ya sallame su bayan sallame su bayan ya sallame su eh to su dai nan bakin labarin sa ne ya kare su labarin sa ya kare to cikin gari mm. eh ya dawo ko kuwa kwana tara nan zan bar shi sai dare zan tafi in bar shi a wannan wuri in dawo gobe mm. in yi ni kuma tunda nake so daya a radda na fara samun ranar ne ya ce in so mishi abinci na tafi ya ce kai sauri ka dawo a da farko ce ina wani ina Buhari na ce wani Buhari ce Buhari na ba kuɗi ya so mun fambel na tanta na ce wallahi ranka dai ban san shi ba ni ban ga wani Buhari a wurin shi ba a wurin ya tambaye wani Buhari ban gane ba to a ran nan ya ce in je so mai abinci har na tafi sai ya ce mini isauri ka dawo na ce insha Allah sai ya ce me zaka so mun sai na ce ranka dai ko eh shinkafa da doya ko da taliya sai ya ce a'a Alhaji baya son irin wannan abincin in ka samu kuli kuli da rogo ka so mani shine abincin shine yi eh, kuli kuli da rogo da ruwa ka tawo da shi to ni dai a wannan kwana tare to wannan rana kawai ta uka mishi abinci kullum zan zo in tafi da magarba mm. to na ƙarshe da na zo azumi na ya kama mm. an ɗauki azumi sai zo turbin same shi ba ya tafi ya tafi ya sallama ta wani sallama bai ko don bai sallama da kin gobe to <laughs> ni dai ni ke zuwa wallahi to laifa to ba mu labarin aran gama ko kuma abubuwan eh. da ya faru mm. a wannan dam ɗin kazaura saboda na ji abin da ake cewa masana tarihi suna ba mu labarin mm. shata ya zo dam din ka zaure har ma ya shiga cikin ruwan dam ɗin eh shi kuma wannan ai daban ne wannan wannan a damba ne ake na barayi shi kuma wancan mm. a wancan Muhammad Ayuba dam shi kuma shine akai shi ne cikin garin Kazaure shi kuma lokacin wajen 1980 ne domin a lokacin an a mota jami'a GNPP wata yan Suzuki da aka yi lokacin gmpp an yi wata mota Suzuki ita ba ya karama to da ita ni lokacin ma tun da ban saba da shi sosai ba hmm. akwai wani kandare Allah mai rasuwa shi ke hmm. tuka motar hmm. shatan na gaba sai ce shigo mutu tafi da damuna ne sosai ruwa ya cika dam eh, da ya fito da mota sai ce to ba na son tambaya in ji sha ta gaya ya faɗa mana mm. ba na son tambaya tunda ni da mun kaga ina bako a gunshi kuma gani karamin yaro eh. ai kaga na yi kaɗan ma in ce mai eh, ba za ka iya tsauri ido ka tambaye shi shi wancan kandaran ne ah. babba ne dan ah. ko bai sa an sha tambaya kusa mm. to saboda haka ya shiga wannan ruwa muna kallon shi mm. bai cire kayan shi ba yake tafiya yake tafiya yana takawa yana shiga tun muna ganin har bace a wannan ruwa ku daina ganin shi kwata kwata kwata kwata muka daina ganin shi ku kuna na baki muna nan kallon mu eh. yana so ya ji mm. yana takawa kafarsa ta litse cikin ruwa a ta nitse magana gaskiya ta nitse ba a kan ruwa ke tafiya ba mm-hmm. ba a kan ruwa ke tafiya ba ta nitse to ci gaba ta nitse dan tunda muna gani har muka daina ganin shi mm. kaga ya nitse in akan ruwa ke ai kaga mu gani shi mm. to amma yana nitse tafiya yana tafiya har muka daina ganin shi ya shiga ilo ya lime an yi kawo minti 40 ko 50 sai na fara gara ganin hularsa a lokacin wata hula ce ba dare yake sa ba a lokacin wata hula ce irin kamar ta yarbawa haka ya eh, wato irin ta ce sai muka fara ganin hular ya fito da ya fito kuma ba ba mu ganye a jike ba to ka da mutum da mutum ya ce kakka tambaye shi a yana babba kai kuma kana mm. karami ka kai kadan ka tambaye shi ba za ka yi tambaye me eh. alaji me yasa ka shiga ruwa eh. ka fito kuma baka jike ba kuma shi kandalan wannan har ya mutu shi ma sai dai mun hade ce mun alaji alaji mun ga abun mamaki in ce nan ga abun mamaki ma bakin mu ya ka cin din abun dukin tambaye ki malam kabiru eh wannan ce ta sa muhammadu tsanga yake ce masa in ba kai ba kanan sasa na wa zai ratsa teku da watsa da watsa har to kaga to kaga akwai akwai akwai magana haka mm. akwai irin wannan shin ka bashi ruwan ruwa yake kai ka gani dai gashi da ido na na gani mm. in ma magana zange ba gaskiya ba ni na ga ya shiga kai dai ka ga ya shiga mm. kuma na taba zuwa kutama wani gari kutama na dawo mun taho hanya sai muka yi faci a hanya mota haya ne inda muka sai to kusa da gada ne sai na tafi ina zuwa sai wani mai kiwo ina ina sayan kifi sai na ga mota mm. sai ya ce ai shata ne wancan a kasar ruwa ya ji mai kifin wannan sai ya ce shata ne da shi shata ne ya ji yake sai na koma gun motar mu da take da da ba shi sai na ce wa direba ne in kun tayi in kun tayi ku tafiya ku tafiya ku mm. sai na gangara ƙasan dam a nan hanyar gurzu mm-hmm. da na je na same shi daga ina kake na ce wallahi ranka daga kutama nake sai ce ni ma kamun kifi nake yi a daga kanya nake na tsaya nan wurin nike kamun kifi wata fatsa ce ma ni ban ganin ta ƴaƴan kifi ne haka ake watsawa na darma ne amma mm. sai kaga kifin ya bi sai ga ya kamu to shine sa bai shi anan ma zage zage ya shiga cikin ruwan haka ya kamo kifin ya fito haka aka ya rika yi shine sai yake cewa to Alhaji Kabiru ni ni ake cewa samu bai kama ni ai samu ya kama ni ni ce ranka kamar yaya sai ta ga ba ah. yanzu idan ina so in ci jimuna gidana yau sai in ci ina so in ci menene sai in ci amma ga ga ina cin kifi ko gishiri babu ko gishiri ya gani ke gasa ko gishiri babu nake wato in ya kawo eh, sai gasa abun shi gasa abun shi ko gishiri babu ba wata salka gare shi wanda yake zuba kibin da ya kama eh ni ban ga wani abu da yake zuba ba ban gani ba gaskiya kai dai ka gan shi eh na gari ya kama kibin ko na ga ya tara su na ga ya tara to idan ya tara din eh. Eh. ya gama su din nasa mm. yakan yi bandar su ne ya taho da su gida ya ajiye idan bukatar cin su ya taso a nan dai in ya gasa wani adawa ya to da shi wanda ya gaba ya zo da shi gida yara su dauka hmm. in kuma gida ce yin fa funtuwa to ga sai iyali ya su dauka hmm. amma dai a ran nan dawa muka da shi muka tawo kanye na masaukin shi a nan muka taho hmm. da ni a nan na kwana ma sai da safe ya salamin na to gida fana ne watan kaga sha ta masunci eh. ko maharbi na gan shi a maharbi na gan shi a maharbi kuma mawaƙi na ko mawaki yanzu misalin a ce a baka zaɓi kasancewa ga kai mutumin cikin garin kazaure mm. in ce maka a cikin waɗanda sha ta yi wa waka a kazaure mm. wacce ce tafi birge ka ta ɗaure maka kai kuma ka gaya mana dalilin to wadda zan ce ta fi ɗaure min kai mm. waƙar lawan ɗan goma abin da ya sa ne ya ɗaure min kai ba don kuɗi yake mishi ita ba an ce gado yi ko kun uban shi ya gaji eh. ga ladiman ka da wannan wanda ya rasu ne babban ɗansa kuma ya kira ni ya tura ni na kira mai shata bakin yarsa 1996 mm. na tafi puntowa na kira shata kuma ya zo ya zo ko bin ba ko kobo ba ko gowar bin kai ba da baki na faɗa mishi mm, sakon baki ne a gaya maka eh. na baki ka faɗa shi ya ce min zan zo kabiru saboda abu uku lokacin da za a kaka yarinya ta haifi uwarta da za a yi auren ta nazo a a uwar yarinya da za a yi mata aure nazo in ji shata ita uwar yarinya da za a yi mata aure nazo yi wasa da ta haife ta nazo yi wasa yau ita ce za a yi aure kashi uku to ka gani a gumbuki na a wannan tarihi saboda haka sai da zan so saboda haka na dawo amma saboda sani na da shata da aka yi sati sai na cewa yalla bai zan sake komawa tuni gaskiya so na san halin shata ka san halin eh yace to duk da haka baka da tabbas ai zuwan nasa ai duk mutum da yawa kuri akan shata sai dai faɗa dan ya faɗa dai mun wannan wakar nan gaskiya ce ne lomi ban sha'awa ah, ne lomi ban haushi zan ga maka haushin da ya bani ku. to shi ce za mu zo gabar eh na je na same shi hmm. zuwa na bi kenan da na je na shiga gida hajiya fariya ta ce ai da wura kwana na ce inna lillahi wa inna ilaihi gani aka zaure na taho gana da wura ban sani ba eh na taho buntuwa na ce to in ya zo a gaishe shi tuni na zo to amma da yake a mota haya nake muna cikin tafiya a mota sai na cewa direba an ce gun shata na zo ban same shi ba amma an ce yau zai dawo in Allah ya sa mun haɗu da shi a hanya ina so da Allah a taimaka mun zan gaishe a mai fitila sai ce Allah kai wala wani ikon Allah ko ko ba malin bashin zo ba sai gashi ya dawo shi da ya oziri na ce gashi nan aka mai fitila sai tsaya tsakiyar titi mu muka yi tsakiyar titi aka ta barki ya rike ta mu kuma muka gaba can muka fakin na rugo da gudun ce jama'a a taimaka mun suka ce babu wani abu wasu ma suka ji daɗi saboda suna so su ga shatan ma su gaishe shi eh. suka fito gaba daya aka zo a gaishe shi suka koma ce yaya ake ciki na ce ranka dai tuni na zo ce kai na faɗa maka bikin nan tarihi ne a guna zan zo kai hakuri zan zo suna cin nama da alhaji ya'un mm. na ce alhaji ya'u daɗi ake ci ya ɗauko naman gaba ɗaya ta rufe mai kamar kai daɗi na cinye eh, ya hana ya wazirin ya ce kai aka ba da gaske to abin da fara ce mai da na jigun shi eh. na ce ran kai ɗaya yanzu a tsaye da kai a cikin daji ka tsaya baka san ko suwaye ba kuma ka tsaya a tsakar dajin a kan titi sai ce min idan zaki ya gashin baki iri biyu hmm. ya zama wakaci ne ya ma wani karin eh, magana idan za ki idan zaki ya gashin baki iri biyu to nan fari ya zama wakaci ne ya zama wakaci hmm. ne ce tuni ne yace shine eh haka yace ni ne to na balkin samu haka ya faɗa mu to kaji haka da ya ga to to yazo yazo mm. da yazo na kai shi masauki mm. to bayan ya yi wasa mm. kuma da ya zo sai ce ina abokin ina ango da iya da abin ce ango bai zo ba ba ango ba abokan ango uban yarinyar nan shi kadai ya dauko shi sai shi kadai yake yi ba wanda ba mai taimakawa sai yan yara kanana eh. shine zaka ka na cewa matasa iyalin gidan dan goma ko mun yi mu na ganganci ne mm. mu yara ne yan kanana ka zo saboda yanzu in yara kullun ya samu a wurin a wurin babu wani babba sai dan goma sai ni so da aka aka goma ta arziki aka gama amma ladda za a salame kamar gobe zai tafi mm. domin ka ame salaman ma sai karfe bakwai na kai mai break mm. amma sai aka ce karfe wani asuba ya bagarin domin kada a kai gudun kada a bashi sallama saboda baya bukata komai saboda haka an yi abin da kwana goma sha biyu mm. sai sallar gani ta zo ka na tabbatar sha tana zai je daura eh. kuma kuma zaka je daura saboda haka shi uban yarinyar nan ya riga ma dan abin da zai bashi ya cinye tunda shatan ya tafi mm. sai riga mai tsada guda daya mm. sai a lokacin yan bandir bandir naira naira biyar guda uku kun ga dubu ɗaya da biyar kenan to su ya bani ya ce shi ba zai iya zuwa shi ba ni in kai mai wannan sako kai godiya in yi godiya na je na same shi a motel nan dauran mutum a nan dauran mutum so da mm. haka ranka yadda gashi lawan ya turo ne ya ce ah, ah, ah, wannan dishi ba da wannan da riga da wannan kai wannan yaro abin da yake mini ka ga ya uban shi abin da yaron nan ke mun sai Allah to kun ga yanzu dubu ɗari biyar mm. kuɗi ce da ta zai ce wannan babban mutum kamar da kuma hashata kuma shi dubu abin da yake wani eh, eh, mm. ga akwai mamaki eh. na biyu da na koma saboda na samu kyakkyawan tarba wannan abu da aka yi sai na koma na gashi wannan labai muka taho da shi da dare da ya zo ya zo ya faɗi gaban shata shatan ya faɗi gaban ya faɗi ya ce Allah kare makiyinka ko da ni ne shata in ji daga alimar mai shata ya gawa ya gawa dan goma Allah kare makiyinka ko da ni ne shata lawan dan goma ya gawa ko kuma ya fi lawan dan goma lawan dan goma ya gawa kuma har sha ta mutu duk da gaidar dalla goma sai ya fada a ƙasa kaga da jiman kazauri kamar sa'an sha ne ma mm. wani shata ya dan gilme mm. amma kuje hannu ma zai mika masa amma kuma dan goma sai ya fada ƙasa mm. ya ce Allah kare Allah kare ko da ni ne shata saboda haka masu kallon mu a biyo mu shiri na gaba idan Allah ya kai mu a madadin jagorancin wannan gida abdullahi adamu bakoji da ashiru shehu kacako da kuma babban malamin namu wanda ya mana ta'aliki akan dr alhaji muhammad shata nake sallama da ku ku kasance cikin ƙoshin lafiya ni nan da yi za ni tsaya I'm to give.